Good day to everyone and welcome to BS Jamaj Online English Class. Um, kada a manta, a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun dukkan bidiyon da muka ɗora. A yau za mu tattauna ne akan vocabulary development. Okay? So, um, the first word kanmu ta farko ita ce gossip gossip uh, kalmar gossip tana nufin gulma sannan tana da ma'anar magulmaci misali a cikin jimla he will gossip about you because he is a gossip okay uh, zai yi gulmarka saboda shi magulmaci ne he will gossip about you because he is a gossip zai yi gulmarka saboda shi magulmaci ne so nan mun fahimci cewa kalmar gossip takan zo a verb aiki kenan sannan kuma takan zo a suna number two uh, kalmar guilty guilty ok uh, remember a turanci akan samu kalma ta zo da you da i so sai ya zama na you din ta zo a matsayin silent ba za a ji ta baki ba sai mu ce guilty kamar building shi ma duka ba a ji ok so kalmar guilty tana nufin mai laifi he is guilty of murder he is guilty of murder shi mai laifin kisan kai ne Number three, um, the word habit, habit, halayya ko ɗabi'a. Okay? Misali, reading is a good habit. Reading is a good habit. Ma'ana karatu halayya ce mai kyau. Ko kuma idan muka ce misali, Smoking is a bad habit. Smoking is a bad habit. Haka nan, shaye-shaye ko shan taba halayya ce mara kyau. So let's go to number four, handy. Handy, mai amfani. Abin da yake handy mana yana da amfani. This bag is handy. This bag is handy. Wannan jakar mai amfani ce. Number five, harmful. Harmful. Uh, kalmar harmful tana nufin mai cutarwa, wani abu da yake da cutarwa. Misali a cikin jumla. Smoking is harmful to health. Smoking is harmful to health. okay mana shan taba ko shaye-shaye abu ne mai cutarwa ga lafiya Then number six harmless harmless so kalmar harmless tana nufin mara cutarwa ta zama kishiyar harmful kenan ah, ita harmful abin da zai iya cutarwa harmless kuma abin da baya cutarwa ko ba shi da illa this insect is harmless this insect is harmless wannan ƙwaron ba mai cutarwa ba ne okay um, wannan ƙwaron ba mai cutarwa ba ne this insect is harmless so then number seven kalmar haste haste tana da ma'anar gaggawa okay ah, gaggawa idan muka ce a cikin jimla he did the work in haste he did the work in haste ma'ana ya yi aikin a cikin gaggawa okay let's go to number eight uh, it says heal heal sai an yi ɗan ja kada mu ce heal okay heal warke mutum ya ji ciwo haka ko yana cikin wani hali da yake buƙatan waraka sai mai amfani da kalmar heal misali the injury will heal the injury will heal ma'ana ciwon zai warke then number nine the word heartless heartless it means mugu ko kuma mara tausayi she is heartless she is heartless mana ita muguwa ce okay ko kuma ita mara tausayi ce so let's go to uh, number 10 kalmar hide hide tana da ma'anar ɓoye i will hide the money in the drawer I will hide the money zan ɓoye kuɗin in the drawer a cikin a drawer ɗin ko kuma mu ce do not hide the truth kar ka ɓoye gaskiyar do not hide the truth kar ka ɓoye gaskiyar number 75 ideal ideal mai kyau ko kuma wanda ya dace this is an ideal place for reading. This is an ideal place for reading. Wannan gurin ya dace da yin karatu. So then we have uh, number 12 finally identical. Identical. Okay, iri ɗaya a matsayin kamanni misali. The two wings are identical. The two wings are identical ma'ana yan biyun kamanninsu ɗaya sannan sai number 13 number 13 ignorant ignorant uh, wanda ya jahilci wani abu uh, ba wai kawai tana da ma'anar jahili ba ne tana da ma'anar wanda ya jahilci wani abu ko bai san wani abu ba i am ignorant of this phone. I am ignorant of this phone. Mana ni na jahilci wannan wayar. Mana ban san abubuwan wayar ba kenan ko? Sannan muna da uh, number 14 inevitable. Inevitable. This means abin da ba makawa sai ya faru ko sai ya kasance. Death is inevitable. death is inevitable mana ita mutuwa uh, ah, ba ta da makawa so let's go to number 15 uh, ah, innocent innocent ma'ana mara laifi okay a baya mun yi kalmar guilty mai laifi dama abin da yake faruwa idan aka sami ana zargin wani yanda laifi ba hujja sai a ce is a ah, mana a suspect to bayan an yi bincike mana investigation kenan ba aka gano cewa bai aikata laifin ba sai a kira shi da ah, innocent idan kuma an tabbatar da ya aikata laifin sai a kira shi da guilty okay na fata dai ah, an fahimta okay to anan zamu tsaya insha Allah so i wish you all the best and don't forget to subscribe for more of our videos thank you so much and see you next time i'll always your special Shah Muhammad